gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Sashen Hausa ne na murya Amurka yake muku magana a cikin shirinmu na matasa shirin yau da gobe akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Akwai wasu tashoshin su ma na FM din duk a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. Idan aka leka can kasar Ghana kuma a birnin Kumasi ana iya jin ta Alfa rediyo ko kuma a fada ka cokan cikin yanar gizo mu VOA Hausa.com masu gabatarwa. Daula Salim. Sai kuma ne Usman Ahmad. Masu sauraro yau Alhamis 26 ga watan Yunin shekara ta 2018 za mu yi magana ne akan yunkurin gwamnatin jamhuriyar Nijar na raba magungunan zazzabin cizon sauro. Muna yin shi ne duk shekara ga ana ɗaukar watannin da cutar cizon sauron ta yawa cikin shekara ya ɗauki wata hudu kamar yanzu nan cikin gari da aka yi nazari mun gani in muka zama na wuri guda aka yi abu mutane ba su masansawa shi sa muke gida gida cikin gari amma a daji zama ake cikin gari haka kamar ƙauyuka sai a ɗauki gari a zo a zamana mutane a yi yawaye kuwa kuma da matan na nan masu bi gida gida suna gayi an hwara sai duk mata su hito su zo nan wurin a bada sannan kuma muna ɗauke da wani rahoto wanda za mu ji cewa an fa jaddada cewa najeriya har yanzu ita ce ta biyu a faɗin duniya game da mutanen da suke ɗauke da ciwo mai karya garkuwar jiki wato hiv in ka ɗauki afirka ta kudu ana duba abubuwa irin na cutan kanjamau a tabbatar mutane suna da shi ko ba su da shi ana aunawa cuta mai kada garkuwan jiki a ga mutum na da shi ko baya da shi a kun yana da shi a tura shi wajen bada magani ko ne ba a so mutane su a ji ana faɗa ko a kasuwa ko rabu an ga koya mutane yadda suke muna da abun da a ƙasa tunda mata masu zaman kansu din na muna gura musu ko su yi amfani da nasu kwaron roba na mata ko su yi amfani da na maza an maza sun ki saboda kansu ɗauki ciwo daga wani namiji kan namiji ya ɗauki ciwo daga jikinsu kaga zai tallafa wajen hana yaduwan ciwon a Najeriya. za kuma mu karanto sakonnin da muka za kuma mu karanto sakonnin tambayan da muka maku a shafukan mu na abota. To yanzu kamar yadda daula ta ce bari mu fara da sakonnin da kuka aiko a tambayar da muka muku game da wannan magana yadda za a dakile zazzabin cizon sauro. Sakon farko ya fito daga Abubakar Kawu Girgir inda yake cewa to da farko dai muna jinjina wa hukumar lafiya na kasar jamhuriyar Nijar bisa billo da wannan shirin sannan kuma abin da ya kamata jama'a gari su yi wajen kare kansu shine tsabtace su Sai kuma Habu Habu ya ce salam yau da gobe shiga gidan sauro wato net a turance shine kawai zai sauƙaƙa damuwa ko kuma ɗaukar ciwon zazzabin na cizon sauro saboda ba ma iya tsabtace mu ku tashi lafiya. sai sako na gaba inda ya fito daga yakubu mai bauchi rishi inda yake cewa salam yau da gobe ya kamata idan hukumomi sun tallafa wa al'umma don kiyaye lafiyarsu to su kuma al'ummar su kiyaye wajen tsabtace mahallinsu. su Sale Muhammad Sale Damar ya ce yau da gobe baya ga rabon magungunan sauro da rahotanni suka nuna ana yi a jamhuriyar Nijar to abin da jama'ar gari ya kamata su yi shine ya kamata su tabbatar sun bi umarnin da aka basu domin kare lafiyar yaransu su rika share magudanan ruwa wanda yake kwanciya kenan da kuma noma ciyayi da ma duk wani abu da zai iya amfanar da su da amfani kuma da gidan sauro. To sai saƙon Ado Salati goma ga Annabi Rijau inda yake cewa tsabtace muhalli musamman kuma dinga amfani da gidan sauro sai kuma mu dinga addu'a Allah ya kare mu daga duk wata cuta ba ma zazzabin ciwon sauro kaɗai ba. Omar Bakal Magariya Kitari Allah na faɗa daidai ce yau da gobe to abin da ya kamata al'umma su yi shine a bi ka'idojin shan magani daidai da yadda aka umarci su sai kuma su tashi su yi iya ƙoƙarin wajen tsafta. To sai saƙon Aminu Fatakai Ringim inda yake cewa ya kamata jama'ar gari su ba da gudunmuwarsu wajen amfani da gidan sauro. Idan kuma ba su sami gidan sauro daga gwamnati ba su saya da kuɗinsu. Yusuf Usman Muhammad ya ce yau da gobe yana ɗaya daga cikin abin da zai kawo sauƙi shine tsaftace muhalli da kuma samun rigakafi mai inganci. sai yi isuhun dila lafaki jihar kaduna inda yake cewa to hukumomin lafiya a jamhuriyar niger muna yi maku addu'ar samun nasarar dakile cutar zazzabin cizon sauro da ya addabi al'ummar kasar hamma da kasar mu Najeriya. To sai kuma Mansur Babaura na faɗa ya ce tare suka haɗa wannan sako da Kidora Diga ga ɗan Fulanin Warje suka ce salam yau da gobe ikon Allah tabbas kafin dai ya fi magani in ji masu iya magana. babban abin da ya kamata mu yi domin kare kanmu daga wannan cutar shine mu kasance masu tsaftace muhallanmu a koda yaushe sannan mu dinga amfani da gidan sauro To sai sakon Abdullahi Laki Funtuwa inda yake cewa salam yau da gobe hakika hukumomin kasar Nijar sun kyauta matuka. A yanzu abin da ya rage al'ummar kasar sai mu yi amfani da kayan da aka ba su domin cin nasarar dakila wannan cuta. haka to sai kuma mu je ga gambo barau patuskum ya ce gaskiya ya kamata 'yan niger bayan wannan allura da ta cizon sauro da kuma minin da aka kuma musu da sauran da su daure su dinga kwanciya cikin gidajen sauro shine kariya da gujewa kamuwa da zazzabin to wato yana nufin bayan wannan mm. allurar da magunguna su kuma dinga kwanciya cikin gidan mm, sauro sai saƙon yahaya da na'azare jihar bauchi wanda ya aika tare da prince tasi ibn abdullah azare inda suke cewa eto eh akwai buƙatar al'ummar jamhuriyar niger su baiwa jami'an kiwon lafiya haɗin gwiwa kan yadda ya dace su yi amfani da magungunan Mm, haka yake to sai mm. kuma abubakar ya kana ji bauchi ya ce yau da gobe abin da ya kamata jama'a su yi shine ya kamata kowace uwa ta saka 'ya'yanta cikin gidan sauro da zarar magariba ta yi To haka ne kam. Sai saƙon Abu Ammar Ajora, Allah sa na faɗa sunan nan daidai inda yake cewa ya kamata mu rika tsabtace muhallinmu, mu daina barin kwata na taruwa sannan kuma mu rika amfani da gidan sauro. shi kenan kuwa idan kunne ya ji jiki hmm, ya tsira haka ma bahaushe ce to daga karshe hmm. zan karanta sakon rabi'u nuhu na buka yace daga jihar katsina assalamu alaikum yau da gobe ikon allah abin da ya kamata al'umma su yi su tsabtace muhalli ku tashi lafiya usman ahmad kabara da tawagarka to mun gode a ci gaba da aika mana da sakonni Tun makon da ya gabata ne aka fara rabon magungunan yaƙi da zazzabin cizon sauro a jamhuriyar Nijar don haka bari mu ji wani rahoto da Tamar Abari ta aika mana daga Damagaran. Kowace shekara a daidai wannan lokaci na yawaitar ruwan damana hukumar kiwon lafiya take rabon maganin rigakafin zazzabin cizon sauro ga yara ƙanana. Dr. Aishatu mataimakiyar jagoran asibitin gunduma da ake ce ma district sanitaire ta ƙara haske kamar haka. Muna yin shi ne duk shekara ga ana ɗaukar watannin da cutar cizon sauron ta yawa cikin shekara ya ɗauki wata hudu. Ko akwai adadin da kuka keɓe na waɗanda za a wa rigakafin nan? A takaice dai waɗanda muke hasashe su ne dubu saba'in da takwas ko da ɗari shida da saba'in da takwas. Sha Allah su ne muke hasashen dai mu ba duka duka wadu wata. Yana rigakafin ya shahi yara daga shekara uku zuwa shekara biyar. kenan wata hamsin da tara su kaɗai ne banda manya tunda kun san komi nazarin shi akai a ga cikin yawan mutane wani kashi abu ya wahala dawa ake samun mace-mace da yawa kenan na ake fara sa karhi a kiyaye a cewar dr aishatu sun yi tsari na yadda za a ba da maganin nan a ko'ina ya kuma samu karbuwa. Kamar yanzu nan cikin gari da aka yi nazari mun gani in muka zamana wuri guda aka yi abu mutane ba su mazanzawa shi sa muke gida gida cikin gari amma a daji zama ake cikin gari haka kamar kauyuka sai a ɗauki gari a zo a zamana mutane a yi yawaye kuwa kuma da matan na nan masu bi gida gida suna gayi an hwara sai duk mata su hito su zo nan wurin abada. to su kuma waɗancan hamu jan ƙauyuka na nesa wanda kawo gida uku ne hudu su kuma shi ma nan wuciya ne aka a zo a biya a ba 'yan gidajen kuma a yi gaba wanda muke ce kenan avance ita kuwa hajiya yaha jami'a ce ta kiwon lafiya a pemis ta ta nan da magaran cewa ta yi wannan rigakafin ya samu karbuwa ta la'akari da yadda a yanzu ba sa samun marasa lafiya na zazzabin cizon sauro masu yawa kamar da kuma sauyi da kwai sauyi da yawa tunda mafi yawa duk yaran da suka samu CPS kin na daga daya har zuwa ta hudu da wuya suke kamuwa da wannan cutar ta masassarar cizon sauro babu yan malati sarai yanzu masu masassarar cizon sauro dai daga an hwala ruwa da shi kenan mun game da masassarar cizon sauro amma yanzu da sauki ya eh, sun ragu sosai ma yanzu a sati mutum 20 biyu babu sha biyar haka dai mafi yawa dai a ce a tsaya ishirin ma a sati abin da muke samu a yanzu a da lokacin da babu cps daga waraka ta yi ma su ma samu mutum ɗari ɗari nawa a sati da kwai lokacin da muke samu ɗari bakwai ma a sati yanzu da dama kuma abin da abin da daɗi da muke ji ma wannan magani da ake da ba duk gidan da ka sallama in ka tambaya mutane suna amsa shi wasu mata da aka ba ɗiyansu maganin da ba su so a ambaci sunansu ba sun yaba da wannan rigakafin gaskiya yana da amfani tun da kahin masassara ta kama yaro in ka bashi ko da za ta zo za ta zo cikin sauki ina ba da su ana ba su saboda kariye masar cizon sabro to gaskiya dai in an ba da magani yana da mahimmanci a ba ma yaro shi tamar abari muryar amurka daga da magaran a jamhuriyar niger to madalla a gaishe da tamar abari to bari mu ji ta bakin ministan lafiya na jihar niger dr idi mai nasara game da manufar gwamnati akan wannan batun yakar cizon sauro haka yake to mu tafi jamhuriyar game da matakai na waya kai waɗanda duk sahib Allah ya bakin ɗakin shan magani in yan mala sun zo sai an waya musu da kai. Hmm. Mm. Ana ce musu ga abin da kamata su yi na su kiyaye ciwo kamar wani tsabtace eh, hal mahalli tsabtace jiki tsabtace hmm. hannuwa hmm. ko ko in kamar yanzu lokacin damuna in ka ɗauka ana rabon gidajen kamar maganin sabro a ce musu ya kamata su yi unwani kuma akwai kamar wata siyasa da mun ka hiddo ta cikin watan ga hudu lokacin eh. damuna da za a bi garka garka mm. ana raba magani na yaki da ciwon masassar cizon sauro tunda ta san ita ce umar uba isa mai kawo mace mace da yawa da yara da kanan da mata masu juna biyu to wannan tsawon wata hudu ana biya gida gida ana ba da wannan magani kyauta ne kuma abubuwa da wanda da ya shi bayar la ya kamata ya zo gidan shan magani mm. dan a bincike shi mutane su bar umarni da magani wanda ake saida ga hanya wanda ake mm. saida ga rariya wanda kuke bayarwa kyauta ne duka in ka duka balle nan wannan magani ne mutum in ya yana ciwon kai sai ta sai magani haka ne ya bai ko mm, magani bane mm, amma wanda kuke bayarwa kyauta ne kamar na cizon sauran nan kyauta ne muke bada shi kyauta ne ba mm. ɗaya dala kai har ma ma eh, shi san ma da ake bada kyauta ne muke bada shi eh sannan kuma ba kwa samun rahoton wasu suna cuwa-cuwa su karɓa kila su saida To lalle muna sa insecta insecta suna hokiya da ido, hmm. kasan ba a yin irin wannan abun a ce ba a samu ba eh, wasu hmm. wanda za su aiki na asha. Dole. Eh, hmm. ba a abun nan. Amma muna ɗaukan matakai dan dai mafi yawan abun da an ka aika ya je ga waɗanda ya kamata a ce ya je gare. Kullum muna bincike. mun sa insanta ko ina game da irin mm. umuwar wannan kamfani muna sa mutane koron da ke zuwa suna jibawa su mm, ga kaka ne ake nan ana wannan aiki ya wannan aiki ana yi ne da kyau mm. suna kawo muna sakamako duk lokacin da an kawo wannan aiki eh. to mun gode sosai dr mai nasara sai wani lokaci ya kai mu mun gode to a ga da mutane lafiya mun gode yar baba da wannan waka wakan kam na shiga jiki eh sauro kan akwai mugun aiki ai mm. a ah, to kamar yadda muka yi alkawari kai tsaye ta waya muna tare da Dr. Mamman Sani babban magatakardar kungiyar jami'an kiwon lafiya ta Sinfamed da kuma kasancewar shi shugaban wani asibitin gwamnati a birnin Yamai da ke Nijar. to don mu ji matakan da suka rataye a wuyan gwamnati da kuma sauran jama'a. Wannan ce ta saka muka lalubo shi. Salamu alaikum, dakta. Wa'alaikun salam wa rahmatullahi wa Ya aiki ya kwana biyu. To alhamdulillah. Barka da shigowa wannan filin dokta. To barka mu barka Yawwa. To muna magana a kan jamhuriyar Nijar ta yi hoɓɓasa domin ganin cewa tana raba magunguna da gidan sauro da makamantansu domin yaƙi da zazzabin cizon sauro wato malaria a turanci wanda kuma yana ɗaya daga cikin abin da ke hallaka ƙananan yara da mata masu juna biyu da makamantansu. me za ka ce menene yunkurin nan na gwamnati ƙarin haske da za ka yi abin da ya rataya wuyan gwamnati da kuma wuyan al'umma to madalla kamar yadda kuka faɗi eh, mahukunta na jamhuriyar niger sun mm. ɗau matakai na yaƙi takamaimai da masassarar cizon sauro mm. eh, abin da ya kamata a gane kun san mace cizon sauro a ƙasashe irin namu kamar jamhuriyar niger Eh, malaki ne wanda yake illa da yawa mm. kamar da kwatanta da yawancin rashin lafiya da kuma rasuwa da ake samu musamman ma ga yara kanana da mata masu juna biyu mm. da makamantan haka ita masu ciwon sauro wannan tana daga cikin eh, umar abadisa da take sa ana samun irin wannan matsaloli eh. to abin da ya kamata daman a kau matakai na kariya to matakai na kariya da masassarar cizon sauro abubuwa ne wanda suke da yawa bayan tsabtace muhalli hmm. da kwana gidan cikin gidan sanje wanda ya kamata kowa ya rika yi saboda hmm. eh, a kare eh, shi saduwa da wannan sange hmm. eh, kamar yadda kuka faɗi yara ƙanana wanda ke kasa da shekara biyar tana mace illa kwarai saboda shi ne gwamnatin Nijar ta ɗau matakai nan da shekaru kaɗan da suka gabata aka duk lokacin da mana in fara kamar lokaci zuwa wannan wata na juin ko juyin zuwa wata a diba yara yan daga wata uku zuwa wata hamsin da tara kenan musamman wanda ke karshe da shekara biyar a rika ba su magani wata zuwa wata saboda a kare su saboda kamar yadda ake waɗi ita garkuwa ta shi magani don wannan yana sawa kwarai a rage eh, kamar kamuwa ma da wannan masassarar cizon sauro mm. inda ana ba da wannan magani cikin ikon Allah ba ma a ma kare ba da ba a ma eh, yi wannan masassarar ba musamman har mm. zan illa ta kashe mutane don wannan mureman eh, abu ne mai amfani mm. wanda gwamnatin Nijar da masu dafa mata su kama mata kamar masu hannu da shuni suka ɗauki wannan matakai kuma ana ganin amfani. shi kwarai da gidan likitoci wannan namu eh. wannan kokari ne wanda gwamnati kuma al'umma ya kamata su gane su mm. ba da haɗin kai duk mai yaro a ba shi wannan magani a lura a tabbatar da yaro ya sha shi kuma a rika kula da abubuwan da suke iya wakana saboda shi kun san magani ana shan shi mai yana iya sa wani abu don kuta abin da ya samu a cikin gidan likita saboda a ɗauma matakai saman shi kuma jama'a a samu a waye musu kai eh, musamman al'umma gaba ɗaya kuma da shugabannin al'umma ya kamata duka a samu a haɗa ƙarfi da ƙarfi a ciyo kan wannan matsala ta cizon sauro da take take zama da eh, annoba musamman ga wannan lokaci na damana. Eh to bai ga bangaren bangaren matakan nan na gwamnati ah, kai ne babban magatakardar kungiyar Simpamed ne kuke cewa kungiyar ko? Ah, eh, eh. yawa wato menene babban abin da kuke yi wacce irin gudunmawa kuke badawa domin ganin cewa al'umma sun kai gaggaci da gwamnatin kanta Eh gudunmuwa da muke badawa ka san kamar yadda ka faɗi mu kungiya ce ta manyan ma'aikatan likitoci wanda ake masu amfani da yawanci da kuturori mm. wanda muke cikin ake eh, aikin gwamnati kungiyar mu ce wannan. Mm. To abu na farko da muke yi shine dukkan eh, mambobi namu mm. suna ba da goyon baya suna ba da kokarin su na a samu a yi wannan kamfani wannan Eh, ta shaushawa da hmm. da magani da ake a samu a yi cikin ta eh, duka kowa ba da kokarin shi duka insha Allah ana muna ba da eh, goyon baya a yi muna ba da kokarin mu da muna sa hannu a cikin ai gaba daya kuma hmm. muna son sensibilize saboda duk kamar in ta kama a yi bayani a waye ma mutane kai wannan duka aikin mu ne saboda bayan wannan kamar mu kungiya ce ta horar hula saboda in an ci sandisa duka muna daga cikin kungiyar horar hula muna ba da kokarin mu ga waye kai na al'umma saboda jama'a ta lura da sanda eh, shi wannan magani yana da amfani in aka sha saboda kun san har yanzu akwai mutane wanda suna shakku da wani shan magani da wasu abubuwa a ah. kasashe irin namu to muna ba da kokarin muna waye ma mutane kai da mutane su tabbatar da wannan abu abu ne wanda zai yi amfani ga jama'a gaba ɗaya musamman ma ga musu masu rauni saboda yanci masu rauni hmm. an yi zancen yara an yi zancen mata an san da ya kamata duka a samu ai kariya oh. musamman shi ne abubuwa ne da sunan kungiyanci abin da muke yi waye kai yau da gobe muna yin shi duka da zamanto a cikin gidan kafafen labaru gidan radiyo ayyuka da talabijin da makamantan haka kuma musamman har wasu conference da muna yi wa mm. fatawa ma mutane kai da a samu a matakai na akari. Mm. To, Dakto, kuna samun taimako kuna amfani da kuɗin ƙungiyanku ne domin tallafa ko kuna samun taimako daga ƙasashen waje? a ba mu samun ko da kuɗin kungiyar mu ne muke amfani eh, muna wannan ayyuka kuma da kamar yan eh, jaridodi wanda su ma suna ayyuka na a samu a taimaka ma al'umma mm. tare da muke yin shi a samu duka a waye kan jama'a wannan duka kungiyoyinmu ne kamar eh, kudin ne na kungiya wanda muke haka ba wata kungiya ta kasashen waje ke kama mana saboda wannan aiki da muke yi. Mm. to, misali eh, mutanen gari su kuma wace irin ko kuma wani irin haɗin kai suke baku saboda bayan da aikin zai yi sai da kuma mutanen gari haɗin kansu misali. suna fitowa a'a suna nokewa ya abin yake eh to musamman irin wannan rabon magani mutane saboda kun ce ita wasu ciwon sauro ga wannan lokaci na damana a ƙasar mu ta Nijar shi ne hmm. wanda musamman kowa yana yin shi abu na farko da ake yi kamar da ku haɗi kayan a fara ma ana waye kai kwayo hmm. kai wannan yana sawa mutane su ba da goyon baya saboda shi ne irin wannan eh, ba da maganin za a yi shi yana da kyau kafin a fara a yi tawaye kai mutane su san hmm. da ne ake saboda kun san mutane sirtu hmm. eh, abubuwa kamar an saba shuta an san akwai mutane suna kullum bambantawa da kamar abu na suggestion illa da ake kun san abubuwa ne wanda har yanzu suna kawo rakaɗi a kawo na mutane mm. to mu muna samun ma mutane kai da ba ɗaya ne shi wannan masarci na tsaro ce saboda kowa ya san yadda take bala'i a kasashe a kasar wannan tamu mm. insha Allah muna samu muna ma mutane kai kuma mutane suna fahimta suna yarda babu a sai bare akwai masu kiyaye ɗaya surtu sisi a su yaran su suna da magani sun yi vaccination kinsu surtu yawanci kamar yin yayin da kusa yan takarda yawanci duk su ne suke samu wannan matsala ne wanda ya san ya shanye da masassarar cizon sauro take da matsala vraiment hmm. ba a samun kiyawa irin wannan kuma muna samu muna tawar ma mutane kai cikin ikon Allah ana samu ana ciwo kan wannan matsaloli. Mm. To dakta ya maganan nasara ana samu ana samun ci gaba kuwa suna amfani da magungunan kamar yadda aka gaya musu cutar na ragewa ko tana ana samun karuwarta ta ne. ana samun amfani kwarai saboda tun da aka fara wannan ba da magani bi eh, shekara ana samun raguwa ta yawan masu kamuwa da masassarar cizon sabo mm. yanzu kamar da da ba a ba da wannan magani in ku je gidan likita da wannan lokaci na damana fasko yanzu a jamhuriyar Nijar mm. lokaci ne wanda ruwan sama yana zuba guri yawa mm. wajen in yana zuba wa yana taruwa kuma guri ne inda sauro yake samu ya bunƙasa ya yaɗa wannan sara to in ka je gidan likita sai ma ka rasa inda za ka sa kafa a wani lokaci mm. musamman in ka je gurin yara farin yara suna da matsaloli na masu na sauro mm. cikin ikon Allah in lokacin da aka fara ba da wannan magani yawan yara masu kamuwa da manyan ma duka gaba ɗaya masu kamuwa da masu na sauro kwarai mm. su rage kamar yin kwazizi likita wanda da turanci ake cewa motif da consultation na mm. masu na sauro malaria wannan kwarai yana samu ana samu adadi kenan ana iya cewa Eh, alhamdulillah ana samun sakamako ga wannan abubuwa da ake ciki. Eh, to misali bangaren gwamnati kuma uh, kuna da kiran da za ku yi mata ne? gwamnati misali tallafi ko guga kungiyar ku ko ga mutanen garin yadda take abubuwan da ya kamata kila kuke ganin baraka ce ta toshe daga ƙarshe ka amsa mana a kiran da muke kiran da muke yi ga gwamnati a samu zamanto irin wannan abubuwa in za a yi a sa kowa ya ba da gudunmuwar shi gwagwadon eh, abin da yake iya yi Eh, kamar yadda muka faɗi da farko waye kai shi shine kwanjin shiɗin eh, kamar eh, cin nasara da komi mm. saboda in aka fara kamar kanaki kaɗan kayan a fara ya kamata a ce duk kamar ƙungiyoyi na wararen hula da sandika wanda suke aiki zama gidan aikin likita kamar musulun famir wani ya kamata a ce mun an samu a cikin gimshikan wanda ya kamata su ba da goyon baya a mm. waye ma al'umma kai kuma da dukkan makamantan haka kuma a waye kai jama'a ta san mm. ne ne ake yi inda mutane in suka shi ba a samu matsala kamar yadda na kwatanta eh, bayan hula da muke da ta eh, eh, ko hula hallo ta muna iya aiki da wannan mu ce a ɗau matakaitun da kwari a yi shi magance abu to ai likita dole nan zamu dakata saboda lokaci yi halin su sosai da lokacin ka mm. to da muka koma cikin najeriya za mu ji cewa rahotanni fa suna nuna cewa najeriya har yanzu ita ce ta biyu a kasashen duniya wanda take dauke da mutanen da suka fi yawan cutar hiv wato ciwo mai kare garkuwar jiki in ka dauke afirka ta kudu nasu da gare ka Uh, Daga lokacin da aka gano bullar cuta mai kare garkuwar jiki ta farko a Najeriya a 1986 ba za a ci an samu gagarumar nasarar yaƙi da cutar ba. Shugaban kungiyar masu ɗauke da cuta mai kare garkuwar jiki ta Najeriya e nepal a takaice Victor Omoshehin ke magana kan yadda cutar ke ci gaba da wanzuwa duk da bayanan kamfen din yaƙi da ita da ake yi. Omoshehin da ya jagoranci taron juyayin waɗanda cutar ta kai kabari ta hanyar kunna kenduran karama marigayan ya ce Najeriya ce ta biyu mafi yawan masu cutar a duniya. duniya baya ga Afirka ta kudu. Dogaro ga tallafi daga ketare ke tazara lamuran da ana nasarar yaƙi da cutar inji wa wanda ke ganin sai duk ƙungiyoyi da ɗaiɗaikun mutane sun shiga wannan kamfen ɗin. Hakanan ya ce da cutar ta samu yaƙi ganan ganin tamkar yadda aka yi wa Ebola da tuni an cimma gagarumar nasara. Wata damuwar ita ce ta yaɗuwar cutar tsakanin masu luwaɗi da ba sa fitowa fili su nemi magani don tsoron hukuncin ɗaurin shekaru goma sha hudu. Duk da hukumar yaƙi da cutar ta Najeriya naka ta ce wannan ba uzuri ba ne sam don kowa na na da hurumin samun maganin. Kazalika akwai yaduwar cutar a yankunan karkara da rashin wayewar mutane kan amfani da kariya a wajen hulɗa da wa'imma mata masu zaman kansu ko ko mummunar ɗabi'a nan ta aukawa yara ko ma dai manyan da shi'umai ke yi da fyaɗe da ke daɗa karuwa kullum. Hukumar Najeriya na bayyana nasarar rage bazuwar cutar ta hanyar wayar da kan jama'a da kuma buɗe cibiyoyin gwajin jini don gano matsayin mutane kan cutar kyauta. Ga abin da babban sakataren hukumar lafiya matakin farko Abuja Dr. Rilwan Muhammad ke cewa. Ana duba abubuwa irin na cutan kanjamau a tabbatar mutane mutane suna da shi ko ba su da shi ana aunawa cuta mai karya garkuwar jiki a ga mutum na da shi ko baya da shi a kun in yana da shi a tura shi wajen ba da magani boye ne ba a son mutane su ji ana faɗa ko a kasuwa ko rabu an ga koya mutane yadda suke muna da abun da ƙasa tunda mata masu zaman kansu din muna guda musu ko su yi amfani da nasu kwaron roba na mata ko su yi amfani da na maza an maza sun ki saboda kasu da ciwo daga wani namiji kan namiji da ciwo daga jikinsu kaga zai tallafa wajen hana yaduwar ciwon a Najeriya ciwo mai karya garkuwar jiki duk in an sa wannan roban zai hana kamuwa wani kuma kar a samu ciki shege a cikin ana so a zo a kaga wannan abun ya rage abun da ke damuna lokaci ne yara ba su da kuɗin yin aure so yawanci sai sun girma sun girma sun girma ransan da su su je wajen daddare to kaga sun je sun ɗauko ciwo sai har sun kamu da ciwo mai garkuwar jiki wani kalubalen shine fitinar ta'addanci da ya sanya mutane rasa muhallansu inda kan kan jewa mutane musamman mata a sansanonin gudun hijira barazanar samun cutar the women and girls in particular are at risk for sex and gender based violence and of course at risk nan ma wakiliyar Amurka ce a kwamitin sulhu na majalisar dinkin duniya Michelle Simon ke bayyana sakamakon rangadi da suka kai sansanoni a jihar Borno da kasashen tafkin Chadi inda mata ke fuskantar barazanar aukawa lalata da rashin madafa wasu an ma kashe mazajinsu da kuma 'yan mata da suka rasa iyaye. The US response on the humanitarian side totals $301 million in humanitarian Hakan ne ma sa Amurka don jin kai ta bada guduma dala miliyan 301. Akan karfafa gwiwar masu dauke da cutar da cewa su rika shan magani domin cutar ba ita ce karshen rayuwa ba. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To madalla a gaishe mm. da Nasiru Adamu El Hikaya. Mm-hmm. Mm, to Usman. To mako mai zuwa ranar Alhamis idan Allah ya kai mu za mu tattauna akan wannan batun don jin wane matakai Najeriya ke ci gaba da ɗauka domin hmm. dakile yaduwar cuta mai karya garkuwan jiki a kasar haka yake domin kuwa in kika duba kamar yadda ake magana cewa afirka ta kudu ce ta fi najeriya yawan masu ɗauke da wannan ciwo to hmm. dole kenan da najeriya da su south africa ta kudu din afirka ta kudu kenan sai kowa ya miƙe tsaye wajen magance wannan al'amari musamman a najeriya kasancewar hmm. ana buƙatar ƙarin wayewar kai da makamantan haka da fatan ko mutane su ma su taimaki kansu ko eh, to yanzu kan dole kin san lokaci ba zai bar mu ba sai da fatan za su bi mu mako mai zuwa din mm, domin jin ci gaban wannan magana da muka mm. faro ta maganan ciwo mai kare garkuwar jiki yanzu kan dole mu tattara ina mu na madadin ni daular salim sai kuma daniel brown wanda ya bada umarnin shirin da injiniyan mu ne mr rob mclean usman ahmad kabara ne a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairi ana iya koma shafinmu na yanar gizo a saurari yau da gobe duk da suka gabata wanda kake bukata ka ji ko wannan ko wasu da sauran shirye-shiryenmu a sashen hausa voa hausa.com mun gode ruwanta a yau da malalace yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba yau da gobe muryar amurka na kiran kuma sa yau da gobe shirin su boa ba sa daina ba masu wasanni ba ta kyale ba yan wasan kwallo ba ta manta ba wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share Go